wafihi ahadith akwai kuma hadisai da yawa da suke bayani akan bayan mutu ya mutu to akwai ayyuka in yayi su wanda zai dinga samun ladansa hadisin farko an abi huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala daga abu huraira Allah madaukin sarki ya yarda shi ke fadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu idza mata al-insanu idan dan adam mutun ya mutu in kafa an amalhu duk wasu ayyukansa na ladan ladai ya yanke gaba daya azumin da yake yi na ramadana ladai ya yanke salloli da yake yi na farali ladai ya yanke aikin hajjin da yake yi ladan ya yanke sallan filoli da yake gaba ɗayansu yanzu ba a dinga bashi lada ba a ƙare in ladan ya tsaya da kafin a rayuwarsa a ayyukan da yi a lada dubu ya tsaya to a dubu na ba abin da zai karu sai waɗannan abubuwa guda ku su ne za su dinga ƙara ladansa zai dinga samu wato ƙari cina in qata an amaluhu kowane irin aiki ya yanke bi ma'ana ya yanke samun lada illa min talatati ashiya'a sai al'amura guda uku wanda ladansu ba zai yanke ba su duka sauran ayyuka wanda ba wa'annan uku ba to ladansu yana tsayawa daga lokacin da mutu ya mutu an kulle wannan akawun ɗinsa na lada da zai dinga samu sai wa'annan guda uku kawai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗi illa min sadaqatin jariyatin sai sadaka mai gudana sadaka mai gudana kamar yadda malamai suka yi bayani gina masallaci yana cikin sadaka jariya yin hanya yana da cikin sadaka jariya a haka rijiya yana cikin sadaka jariya mutum ya ba da wani abu da mutane za su dinga amfana da shi bayan nan to sadaka jariya ne sadaka kullum bi ma'ana wanda yake dinga tafiya kullum ana amfana da shi wannan wasu malamai sun fahimci wannan hadisi don in aka ce jariya a wani lugata larabci ana nufin budurwa yarinya ko to da ka ce sadakatun jariya sai su ce sadaka da budurwa shikenan sai a zo a tara jama'a za a daura aure ba so wanda za a ba ba ita ba bata sani ba sai sai ce kawai kai aka ba sadaka ba sadaki ba komi da wannan dogaro da wannan hadisi maimakon sadaka jariya sadaka mai gudana suke sadaka da budurwa to shi yasa mutane da haka ana haka har yanzu kila a ƙauyuka ana yi malami sai tara almajiransa yana tara almajiran yana monitoring din su yana da wata yarinya yana so ya ba wani sai dai an ba wa ni sadaka to da wannan hadisi suka dogara sadaka jariya sadaka bil jariya su kenan aka suke nufi sai suka fassara wannan hadisi aka abinda ake nufi sadaka wanda ladansa bai yankewa wanda za a dinga amfana da shi kullu yana gudana abinda ake kira gudana ya jiri abinda zai dinga tafiya kogi mai tafiya sai ce baharun ya jiri ko kuma mutum ya jiri yana tafiya to abinda zai dinga kullum ana amfana da shi aw ilmi yuntafa'u bihi ko kuma ilimi da yayi ana amfana da shi yanzu wannan littafin da muke karantawa mai littafin baya nan ya rasu amma kullum muna karanta muna amfana da abinda ya rubuta kullum zai dinga samun lada duk lokacin da muka ji wata fa'ila ko wani abu da muka ji muka tsaru da shi muka yi aiki da shi to yana da lada aw ilmun yuntafa'u bihi ko kuma ya koyar da wannan ilimin mutane sun dauka suna aiki da wannan abin da ya koyar yana samun lada abubakar kuma Allah ya ji kansa yanzu baya nan naka bude rediyo yana tafsir sai kace yanzu da mu ake magana muna karuwa kullum sai dinga samun lada ilmun ne yuntafa a shek Jafar Allah ya ji kansa an kashe shi an kasa shi a rediyo ko kuma a CD mutu yana da hanka zai downloading din tafsirin sa gaba daya karatuttukan da yasu umdatul ahkam su wannan ahkamul jana duk wani littafi da kake so zaka dinga samu ilmun ne yun yuntafa bihi to kullum in ya karantar da wata matsala wani ya je fa'idantu to yana samun lada har abada yanzu haka in ana ga magana akan wasu matsaloli zai ka nemi kaset din Jafar a littafi kaza yayi bayani akan wannan matsala a wuce ta ka ganin ilmin ne ta ko malam na albani na zari Allah ya ji kansa yayi ahkamul bin sifatu salatin nabi a kaset a kaset na san shida wajen guda nawa lajewa ba eh a sun fi wanda nake da su kawai goma a mukaddima kawai na dashi a kasir ba asiri ba za su kai kusan tamani a kasir tamani ni na samu goma daga ciki wanda ina so in da in ji gaba daya a sun kai tamani kasir na tef eh tun tun 1990s yayi wannan kasir lokacin da na sami jina ban 93 ne na fara jin na daya daga na daya zuwa na goma na goma ko yana mukaddima to kaga suna na in kana so ka ji akwai akwai wanda yayi na video shine Alhaji Baba yake magana na da yayi sifan yayi sallah a aikace wancan na karatu kawai nake faɗi a kaset din radio tape to akwai wanda yayi shi kullum in ka kalla ko ka ji ka tsaro yana da lada shine mana awa ilmin yuntafa bihi karatuttukan da yayi suna nan birjik ba iyaka da yawa wanda littattafai daban-daban daban-daban shi ma Allah ya hore mishi wa'annan abubuwa shi malam albani allah ji gansa na zaria to yana daga cikin malamai da suka wato bar afar gurabu wanda ake amfana in ka je library ɗinsa har yanzu a kaduna nan da ka samu malami da yake da littafi mutumin da ya tara littafi irinsa duk wani littafi da ya ji sai ya nemo shi akwai lokacin da ya je saudiya muna can a lokacin kawai a kwalaye irin wannan na malboro din nan kowane malboro yana dauka volum 16 kusan kwali guda hamsin ya tara ya ina so ya dawo da su kaduna mu muka je muka taimaka masa ya dauko ya kawo iyakot kwali ɗaya har guda nawa hamsin kowane ɗaya yana daukan volum 16 wata rana ji a wani kafir yana wai za su dawo aikin hajji to sai a layi ana jan kaya za a je a yi awo to sai akwai wani dattijo yana kusa da shi duk lokacin da a sai ya gashi duk abin da yake jawa littafi ne littafi sai kira ce kai yaro kai ba ta zaraba ne duk na ga kayan ka littafi ne ba abun nan sai ce a ah, zaraba ya fi rafi sunna kasa in kai ma kasa sunna wanda ta mutu in kai musu zarabar sunna ya fi wannan baba shi baba yana magana shi yayi zaraba sai shi ai wannan ita ce zarabar sunna wanda sunna ta mutu a Najeriya ina son kai a raya sunna a Najeriya shi da bakin sa ya faɗi wannan sai malami ce gaskiyanka ne yaro gaskiyanka ne to shi yana shi ma ilmin ilmun ne yuntafa'u bihi ko ni malamin mu nan da muke karantarwa da shi to kwanaki yakan je library din na nasiru albani yana research to daga cikin abubuwa sai ya ga wani littafi wanda ban mata jin sunansa ba wanda yake da alaka da abin da ya shafi bincike akan abin da ya shafi lokutan sallah da ganin wata akan falaki sai ya mun waya yana can ce ga wani littafin ce ya mun fotokofi ya je mun fotokofi ya kawo mun ci ban taba jin sunan littafin ba kuma littafi yana da kyau daga wani ba misira ya rubuta littafin tun tun shekaru da dadewa yana da littafin a library sa to kaga asar ne ya bari yanzu haka laifuri din kace za a kimanta shi bai kasa kila miliyan goma don akwai littattafan da ba sa iya sayuwa akwai littafi wanda yake kamar mujalladi volume 80 kamar irin su a tarih damashq yana da shi kamar tarih bagadad yana da shi kamar sirra alamun nubala baya sayuwa ba kwa ka iya sayan su ba to kuɗi yake rikewa na gaske je su yi littafi ya dawo da shi to kuma duk littafin da ya kamata a sa kan sa ya karantar a masallacin a nan zaria su yi littattafai ya fi a kirga duk kuma abin da yake yana recording to kaga ilmi ne mai amfani wanda mutum zai dinga samun ladan wannan aikin bayan baya na Allah waɗauki sarki ya yi masa rahama kuma ya bashi ladan ayyukan da yi na alkhairi to daga cikin abin da mutum zai dinga samun lada kenan saboda haka ilimi kuma yin ɗin haka kala biyu ne ko dai misali yanzu kaga wannan littafi wanda ya rubuta ya samu ladan rubutu idan bai da ikon buga wani sai ya dauka ya buga shi ma to ilimi ne shi ma to za su samu lada ladan rubutu da ladan mai bugawa ko kuma wanda ya yi karatu a kaset sai wani to ni kuma zan dinga sawa to shi kuma wanda ya bada kudin ana sa shi maza dinga samun lada to musamman na buga shi ne wanda za a dinga don na kaset da ya mutu ma shi ma za a tsaya amma littafin aka buga ba ko baya mutum baya nan kullum ana karanta shi kaga shi ma zai samu wannan ladan to shi yasa yana daga cikin abubuwan da ake so din buga littafi inda iko bugawa mutum zai samu ladan wanda zai dinga samu kullu yana samu alat kenan a account sa na lahira bayan baya nan maimakon a ce yau account ɗin is dormant kaga ba zai zama haka ba za a dinga kullum samun lada aw waladin salihin yad'u lahu ko kuma da na gari wanda muyi magana a kansa a baya wanda zai dinga ba wannan mutumin wanda ya rasu wato da wayannan ayyuka guda uku sune ne kawai mutum zai amfani da su amma abinda muhallin shahid ɗinmu a nan sadaka jariya don muna magana akan mutum abinda daga cikin abinda zai amfana da shi ayyukan alkhairi da ya bari a bayansa mun gama akan waladin salihun mun kuma yi bayani to daga ciki yanzu akwai sadaka ko kuma ilimi dukka ayyuka ne na gari da ya bari wannan hadisi imam muslim ya roito hadisin da buhari a littafinsa al'adabul mufrad da abu dawuda da nasa'i da tsahawi a littafinsa mushkilul afar da baihaqi da ahmad da ƙari na da abu dawuda da kuma imamul baihaqi wannan ita ce shine hadisin mu na farko da yake nuni mutum zai dinga samun wato ladan ayyukan alhairin da yayi bayan baya nan حديثي نبي أن آه، عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث ولد صالح يدعو له وصدقة تجري يبلغه أجرها wa ilmun yu'malu bihi min ba'dihi kaman wancan hadisi shi ma wato da shi wannan kuma daga Abu Qatada annabi sallallahu alaihi wasallam ce mafi alkhairin abinda mutum zai bar a bayansa kaga duk ba magana irin abubuwan da mu muke tunani mutum ya bari a bayansa abu abu mafi alkhairi abu guda uku ne na farko ɗa na gari wanda ya samu tarbiyya mai kyau wanda zai dinga tunawa da babansa kullum sujjada kullum tahiyan ƙarshe kullum ya yi aikin alkhairi zai dinga tunawa da baba yana masa addu'a wa sadaqatun tajiri ko kuma sadaka wanda yake tajiri tana gudana kullum ana aiki da ita kullum ana amfani da wannan abun da yayi misali yanzu kafet din na wanda ya kawo shi muddin kafe din yana ana salari kullum zai dinga samun lada ac din na wanda ya kawo su kullum zai dinga samun lada injin da muke amfani da shi wanda ya siya kullum zai dinga samun lada to ko yana nan ko baya nan lada zai dinga tunda ana aiki da wannan abu to shine amalun kenan wato sadaka sun sadaqatun tajri a ajruha wa ilmun da kuma ilimi ya umalu bihi wanda ake aiki da wannan ilimin da ya koyar min ba'dihi a bayansa wannan yana daga cikin wato ayyuka guda uku wanda su ne mafi alkhairin da bawan Allah zai bar a bayansa zai dinga samun lada daga wannan hadisi wanda ibn maja da ibn hibban ya ruwaito a sahihinsa wa tabarani fil mu'jam as-saghir wa ibn abd al-barr a cikin littafi jami'u bayan ilmi wa fadlihi wa isnaduhu sahihun kama qala al-munziri fi at-targhib الثالث hadisi na uku da yake bayani akan haka an abi hurairah aidan قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته يلحقه من بعد موته وإن أبو بوا ina abin kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ke fada daga cikin ayyukan abubuwa na alhairi wanda zai dinga kan mumini bayan rasuwansa ga sunan daga cikin ayyukansa na gari bayan mutuwansa na farko ilman allamahu ilimin da ya koyar wa nasharahu kuma ya watsa wannan ilimin wa waladan salihan tarakahu ko ɗaya gari da ya bari wa mushafa warratahu ko kuma mushaf na alkur'ani da ya gadar ya bar gado bi ma'ana ya sai littafi alkur'ani kuma wani ya gada yana karantawa ko ya kawo masallaci ana karantawa shine mushafan warrasahum aw masjidan banahu ko kuma masallaci da ya gina shi ma yana cikin sadaqatul jariya aw baitan libni sabili banahu ko kuma gida na ɗan hanya ya gina ba anan gidan hanya gidan baki ka samu a cikin kaduna na yadda hotel ke da tsada misali ba wurin sauka sai ka samu a cikin gra ɗin na mutum ya sayi fili ya gina gida ɗakuna misali biyar ko goma ce wannan na baki duk baƙon da ya zo bai da wurin sauka ya zo ga masauki kullum zai dinga samu mai lada to ko da baya na wannan gidan da yana nan to zai dinga samun lada shi ne baitan libinin sabili banahu wanda shi ya gina au naharan ajarahu ko wani kogi wato dan magudanar ruwa da ya gudanar da ruwan wanda sanadinsa ne ruwan nan ya fara fitowa kuma mutane suna sha wannan misali kenan rijiya ko bohol yayi wannan kaga kullum za a dinga shan ruwa kuma yana daga cikin abubuwa yanzu da ake bukata misali bohol kuma bai ma da wani tsada sosai in mutum ya yi ya yi kuma abubuwa ne na kila har ya manta ma sai ga kawai lada shi kenan yanzu akwai wani bohol da yake nan kusa da layin mu a nan kabala wanda wani mutum ya yi shi a gidansa shi to baya zaune a gidan bohol din nan tun daga karfe biyar na safe ana ɗiban ruwa har sha biyu na dare wata rana sai dai in masu gadi sun kulle gate ta abun nan ne mutane suke yankewa kuma abun mamaki ruwan sai ga kaman ƙara turo shi ake yi bowl din na gefe wanda ba a diwa sai ga sun kafe amma wannan bowl tun da aka yi shi tun da san share yanzu bai taba ko so ɗaya ya ɗauke ba wallahi litas da ake ɗiba a wannan bowl Allah ne ya sani mutumin yana Kano yana zaune yayi yi foma DIG ne yake wannan gidan to yanzu yana kano dama iya zo ka zura ne wurin saukansa to sai muka jawo fumfuna guda uku muka fito da su kuma da shi ake muka hada a masallacin da muke nan don jikin masallacin mu da shi muke sallah da ake alwala da sauransu sai ga kullun ne sai ga har masu saidawa ma jarka jarka ana layi kai wannan ya diba wannan ya diba to kaga kullu yana dinga samun lada yana nan yana nan da rai bai su ba to ko da bayan sa wannan zai dinga tafiya ne kawai idan misali abin bohol ɗin ya lalace injin ɗin aka sake sai aka maida kullu yana da ladan shi ya haɗa ai bohol shi ne ba zai dinga samun lada kuma mutane suna bukata an gwanka bala wata rana gaba daya doki sai ga basu da wurin basu da ruwa babu ruwan pompo sai dai nan suke zuwa sai ga layi ake bi in ka zo sai dai ka jira kamar yadda ba ake sayan kanan a gurin daga wurare na nesa wasu nan kake sanin su anguwa cewa yan anguwa ne a wannan bohol ne wallahi to kaga ba garmi aikin alheri bane mutane da yawa za ga wani in ya gina bohol din kuma sai fiddo da famfon ta waje kamar yadda na sani a kasashen laraba sai ya sa fridge a waje sai ya sa kofuna da daura su da igiya duk wanda ya zo ya wuce yana jin kishin ruwa ya zo ya sha irin masu tura baro da masu tallan doya sai ga wani yana yawo sai ga kishi ya dame shi sai ga sauri ya gangara inda ya son akwai ruwan sanyi kyauta sai ya sha a kasashen laraba suna yin haka amma mu ba ma yi wani yayi bohol din sai dauko katon kwado sai kulle wai kada wani ya ɗiba wallahi akwai mutanen da suke haka abun mamaki ruwa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ruwa wannan abubuwa guda biyu ba a ruwan su daga ciki akwai me ruwa ne kamata ba sai na rawar ruwa to kuma samun lada da yawa na'am na'am eh na'am su wurga shi gaba daya eh na'am na'am do ai yana daga cikin abubuwan kaso a masallacin mu wakara nikan gaya musu sukan yi fada ce a'a in dai ka yi ma abu mutane ne public dole kuma ka ɗauki nauyi zaka ka jara ne kullum shi ne samun ladan shi ladan ai annabi sallallahu alaihi mutumin da yake cuɗanya da mutane su cutar da shi yayi hakuri ya fi wanda ya koma gefe baya cutar baya zama da mutane duk lokacin da ka yi abu na mutum ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba to ka zama redi ka aje kuma kuɗin gyara kullum yanzu famfon din nan bayyin sati da kullum sai mun canza kan famfon. ba wani irin kan famfo a garin nan da mu siya boye don ya dade amma baya yi kuma Allah ku tambaya ka ji wanda suke sallah masallaci za ka sani kwana ɗaya biyu sai mun canza famfon. ni nake ga musu kawai ai hakuri ai ta canzawa don mu samu lada mu ma tun da shi ya yi to mu ma mu yi ta ɗaukar nauyi kada ka damu da wannan kada damu da wannan kawai lada kake nema ka yi haƙuri da wannan abun ka yi ta canzawa in kana da iko yi kenan in mutum bai da iko ne zai je to a haɗa a gyara don a ci gaba da amfana da wannan amma kada ka damu banna kan mutum biyu uku za su yi aiki a wuri za su yi aiki a wuri dole ne sai ayi banna su ya sa wannan a ransa in dai zai fito da famfon waje to kuma sai ka shirya kullum ga ga salisu nan shaida ne ko salisu kullum kwana nawa na muke canza kan famfo ko kwana nan bai fi kwana biyar ba an canza wasu Allah kullum haka muke canza kan famfo kuma in ce musu kuyi hakuri mu dinga canzawa din kawai a zo a yi ta sha ba mu ma mu yi namu tun da shi ya riga ya haga eh na'am shi Salisu a gidan yake zama gidan shi mutumin da nake magana ga can Salisu to kullun ne kawai ake ɗiba wannan ruwan to mu dinga hakuri don mu nemi lada haka ake samun ladan ai lada samun ta ba sauki bane an gane na'am yanzu misali masallacin nan kwawunan famfo ne na ka tambayi awwal kwana nawa muke shan zuwa alaji in muka ce mun ji haushi ba sabon nan gobe ba za a yi alwala ba kullum kwana daya biyu uku zai je kan famfo ya lalace kwana daya biyu uku saboda wani iya zo shi bai san ma yadda zai bude famfon ba zai same shi a buɗe ne gaba ɗaya sai sake murɗawa can sai gaji fab ya balla kan sai ke sai ka ce ba zan sake jara ba shi ke kenan a zai a taru a zama ba komi ina sai kai haƙuri sai lada ni ke nema bari a jara don a samu lada haka ake yi na'am na'am na'am a abu eh dole a yi a gaya ma mutane dai in za a yi amfani da abu kamar kofofin nan sai a gaya mutane in za ka in ka bude to kada ka jawo ka tura a hankali a hankali amma wani kuma yau din zai fara zuwa bai san da kofan ba yana turawa ya bude sai kuma ya sake jawo sai ka ji pap sai kai mai fara sai kai haguri da shi saboda shi bai sani ba bai taba ji ba yau ne yake fara ji kullum muna gari ga sallaji musa nan kana gani a yi ta magana kada a in an ka tura ka jigo kada ka jawo ka bacci zai dawo da kansa sai wani daga abuja ne ya zo faka mota a nan zai shigo ko daga wani wuri shi ya bude ya ji wannan maganan zai jawo ya jawo ya balla fa sai ya fada da shi annabi da wuri zai zo ya fi tsari a masallaci sabbai mai suka masa ca suka yi kan sai shi a da'u ku ji halin shi bai sani ba ya gama fitsarinsa sai annabi ya kirawo ce masa nasiha ce wannan wurin da kake gani ba wurin kasamta ba ne wuri ne na sallah karatun alkur'ani da kuma ambaton Allah ba na kasamta ba ne ce ok oh, haka ne kai Allah yi mun rahama ne da kai kawai kada yi ma kowa dan nabi ce a kada kuma ka takaita abin da yake mai yalwa to kaga haka ake sanar da mutum wanda bai sani ba dole kai mai uzuri mutum ce bai ma mutane uzuri to kullum yana cikin fada fa ko ba gane ba eh in mutum bai sani ba amma wanda ya sani ne yayi da gangan sai a masa nasiha a mata kuma dan fada don kada ya kara gobe na'am alhamdulillah to wannan da yana daga cikin abin da mutum zai samu lada da shi musamman a yanayin da ake ciki a yanzu wanda babu ruwa komai sai dai bohol bohol to mutum ya gina bohol inda ya san anguwa ne na mutane da suke bukata to zai dinga samu wannan ladan shine haran ajarahu kenan muna cikin abubuwan da mutum zai dinga samun lada aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi ko kuma wata sadaka da ya fitar daga dukiyarsa lokacin da yake lafiya wa hayatihi da ransa kuma ce wannan gashi nan na ba da ayi kaza sadaka ne to idan wannan abun yana na ana amfani da shi zai dinga samun ladan wannan abun har har har shine sadakatin sadakatin kenan yalhaquhu min ba'di mautihi ladansa zai dinga samun ladan wannan abun bayan mutuwarsa dama muna magana akan abubuwan da mutum zai amfana da su bayan bayana wannan hadisi ibn maja ya rawaito hadisin da ibn kuzaima da baihaqi dukkan su baihaqi ya rawaito hadisin a shu'abul iman الرابع حديثنا هدو عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال لقى صحابي لأكي كرنسا جرير بن عبد الله البجلي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار وترانا منازع ونتارد النبي صلى الله عليه وسلم a farkon yini bi ma'ana kamar sha ɗaya sha biyu haka a zahar bai yi ba faja ƙawamun hufatan uratan sai ga wasu mutane sun zo ma'an annabi sallallahu ba takalma ba kaya iya kawai al'auran su suka rufe ba su da kayan da za su rufe jikinsu su gaba saboda talauci mujtabi tabi awil aba kayan da suka sa fatu ne na damisa kasan mutanen da abinda suke sa kenan irin wayannan kayan bazaƙe masu layi da fari-fari irin kayan da suka sa sai ga kowa daga nan zuwa gwiwa kawai bai da wani sai wannan sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama muqallidi as kuma suna rataye da takubba walaysa alaihim uzrun ba su da wanduna ko kuma ba su da gyauto da za su daura har kasa wala shay'un ghairuha babu wani sai wa'annan kawai fatun da suka daura a jikunkunan su ammatuhum min mudar dukkan su daga kabilan mudar ne bal kulluhum min mudar dukkan su ma ba wai mafi yawan su ba fatama'ara wa fi riwayatin fataghayyara wa ma'anahuma wahid wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annabi da ya gansu ya ji yankalin sa ya tashi sai fuskarsa sa ya canza ya ga kai ga mutane suna bukatan taimako sun zo daga wuri mai nisa kuma sun zo wajen annin sallallahu ba su da komi suna bukatan a taimaka musu to annabi da ya ga haka sai fuskan sai canza ya ga yanayin da suka je tausaya musu lima ra'a bihim min alfaqa saboda talauci da ya ga tare da su fa dakhala sai annabi shiga gidansa thumma kharaja sai ya fito fa amara bilalan fa sai ya umurci bilal ya kira sallah wa sallar zuhura lokacin kuma zahar ya isa ya kai sallar azhar thumma sa'ida minbaran sagiran sai ya hawa minbari dan garami ba ya yayi hudu ba fa allah wa asna alayhi yayi bi Allah ya gode ma Allah fa qala amma ba'du bayan haka fa inna Allah anzala fi kitabihi Allah ya saukar a cikin littafinsa ya ayyuhan nasu tagu rabbakum alladhi khalaqakum ya karanta wannan ayan har zuwa ƙarshe wal ayatu fil hashr ya ayyuhal ladhi ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat li ghadin ita ma har zuwa ƙarshe ƙarshen ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ta saddaku ku yi sadaka qabla an yuhala bainakum wa bainas sadaka kafin katanga ta zo ta kange tsakaninka da sadaka da akwai lokacin da mutum yana so yayi فزي إيابا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى عجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ثالثة ولن يأخر الله نفسا إذا جاء أجلها أتشير كافي والنيين إن دكتن غزا زكتن غزا كانين كده صدقا إذا كان داما كتير تدوك كتير غاشي صدقا تو كوي كافي والنرانا النبي ناسي إيه كرد صدق سابيت أكان sadaka ga wayannan mutanen da ya gani daga nan ta rajulun min dinarihi min dirhamihi min saubihi min sa'i burrihi min sha'irihi min sa'i tamrihi daga nan mutane suka yi ta sadaka wani ya kawo dinarinsa wani dirhami wani tufansa wani sa'i sa'i shine mudu nabi guda hudu na bur wani kuma sa'i na sha'ir wani sa'i na dabino hatta kala har annabi yazo yake gaya musu la ya haƙiran na ahadukum shay'an min sadaka kada wani ya raina abin da yake da shi duk abin da kake da shi ka yi sadaka gwargwadon iyalan da za a baka kenan don gwargwadon abin da kake da shi ka bayar gwargwadon ladan da za ka samu wani zai iya bada dubu ɗari wannan ya bada dubu ɗaya ladan su ya zama iri ɗaya saboda mai dubu ɗayan da ya bada watakila shi dubu biyar ne a hannunsa daga ciki ya rufe ido ya kukuta ya ɗauki dubu ɗaya mai dubu ɗarin watakila yana da miliyan daya ya ba da dubu ɗari kaga ƙarfinsu me abin suka ba da niyansu kowa irin iya abin yake iya da to sai ladansu ya zama iri daya to annabi kada ɗayan ku ya raina abin zai yi sadaka da shi walau bi shiqqi tamratin ko da dan rabin da bino ne mutum ka riba biyu ka ba da rabi kai ma ka rike rabi kada a raina wannan don annabi sallallahu alaihi wasallam kare kai daga wuta ko daga wannan fa aftau mutane sai suka dan yi jinkiri ba su yi sadaka ba annabi ce kowa yayi da irin waɗannan abubuwan da aka lissafo ku yi da kaza ku yi da kaza ku yi da kaza ko da da rabin da bino sai ga mutane ba su ba da himma na ba da sadakan ba shine fa'abta suka yi jinkiri hatta ba na fi wajihi al-ghadab har annabi fuskan sai bashi sosai ya nuna jin haushi sa'uwa so ya damu da abinda ba mutane ba su nuna wato yin wannan aikin da annabi ya kodaitar ba ala fa rajulun min al-ansar bi surratin min warqin wa fi min zahabin sai ga wani mutu ya zo da dan wani abu a hannunsa kamar dan a ce buhu ko envelope na kudi min su min warqin na waraka ko na zinari kadat kaffuhu ta'jizu anha tafin hannunsa ya kusa kasa daukan abin da ya riko saboda yawan su kenan yana dan girma ya fi karfin tafin hannu na zinari bal kad ajazat wa tafin hannun ma ya kasa dauka yana da yawa din kenan sai zo da abu mai yawa a hannunsa fanawalaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala minbarihi annabi sai karbi wannan abu yana kan minbari faqala ya rasulullah هذه في wannan الله وان نابادا ني دون الله يا رسول الله فقبضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سي كاربي wannan abun ثم قام ابو بكر نان تاكي ابو da ya gani ce to ba baza a banni a baya nima ba sai ya miƙe fa'ata ya bayar Umar yana ganin Abu Bakar da ma dama kaman kin shiyoyi suke shi ma fa qama sai ya miƙe fa'ata ya bayar ثم قام المهاجرون daga dan fa muhajirai duka sai kowa ya tashi dinga kawo abin da ke gare shi daga wannan mutumin da ya bude kofa kenan wal ansar su ma mutanen madina suka tashi fa'ata suka yi ta bayarwa sun mata ta ba nasu fi sadaka daga mutane suka yi ta bayarwa suka yi ta bayarwa famin zi dinarin famin zi dirhamin wa min zi wa min zi daga nan mai bada dinari mai bada dirhami mai bada mai bada mai bada kowa dai aka yi ta bayarwa hatta ra'aitu kaumaini min ta'amin wa siyabin har na ga buhunhuna guda biyu na abinci da tufa hatta ra'aytu wajha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai naga fuska annabi ya fara sakewa yana haske ya ji daɗi kuma yanzu saboda ya ga alhamdulillah mutanen nan za su samu taimakon tufa taimakon abinci abinda suke bukata ka annahu mazhabatun wato yana haske kaman fitila fa qala rasulullahi sallallahu alaihi عليه man sanna fil islam sunnatan hasanatan Ajaruha wa Ajari man فله أجرها ومثل أجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء كدوان دي سنة وتسنة مسلنشي ميكو ma'ana kamar wannan sahabi wanda ya fara kawowa kasan da kowa bai kawo ba ya an tsaya haka yana tashi da ya kawo abubakar yana gani shi ma sai ya Ka ga wannan kenan shi ya fara bude kofa sai annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya irin wannan aiki kenan shine sunna ba wai kirkiro wani abu addini wanda babu ba mutum shi sunna ba abin da ake nufi kenan ba abin da yake akwai dama ana yi an manta ko kuma ba wanda ya zabura zai yi kawai sai wani ce to bari ne in fara da wani ɗaya ya ga ɗaya ya yi shi ma sai wani ya yi sai wani daga nan sai zama al'ada na mutane wannan gari kullum suna yin wannan aiki wanda da ba a yi to wannan ne ya fara yin wannan shine ma'anar man sanna fil islam kamar yadda yake a wannan don aiki ne da annabi ya kudai kar ko sai dukkan su suka nuna ba wanda zai tashi can mutumin da ya gani fuskan annabi sai shi to bari shi ya fara ya tashi to da aka gani sai aka yi ta kawa to shine yanzu sanna fil islam sunnatan hasanatan to yana da ladan wanda duk yayi aiki da irin wannan sunnan yanzu duk wanda suka bayar cikin sahabbai to wannan na farko yana da ladan su ba tare da kuma an rage ma na farkon lada ba من لا يغس من أجورهم شيء a wani riwaya ila yaumil kenan ko da baya nan in aka yake da wannan sunnan yana da lada kamar sunnonin da aka matar da ba a amfani da su aka zo aka dinga raya su a shekaru da suka wuce za ga mata ba sa sa hijabi misali ko sai sa har yanzu yan ga ka sufa ya ga matansu ba sa sa hijabi dole suke sawa to wanda ya tada wannan sunnan yanzu ya fara abin nan to yanzu kullum zai dinga samun ladan wannan dama akwai ta ba wai babu ba to amma an matar da ita akwai sunnoni da yawa ko a masallatai za ga akwai sunnoni da ba a amfani da su shekarun da suka ce bayan can ba a yin tahajjud ko ana yi ta kai tarawi ta dai kulle masallaci ya zuwa kwanta a goma garshe ba a yi sai daga baya bai shekara 20 banan baya aka fara yin tahajjud ko yana nan dama ana yi ko ba yi ana yi to wanda ya fara kado da irin wayannan sunnoni shine man sanna fil islam sunnatan hasanatan yanzu duk lokacin da aka yi hajjura a Najeriya wanda suka kirkiro suka fara kado da wannan sunnan suna da lada har zuwa tashin kiyama ko da ya risu yanzu zai dinga samun lada wannan aiki din shine wa man sanna fil islam kuma sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa mithlu wiziri. man amila biha min ba'dihi min ghairi an yunqasa min awzarihim shay'un haka kuma duk wanda ya mummunan abu na girgiro wata bid'a ko a masallaci ko a makabarta ko a wani wuri ko bayan mutuwa ko ba an yi mutuwa to kuma yana da zunubin wannan ladan har bayan mutuwansa ba za a rage masa komi ba wa'annan su kuma za a ba su zunubin wannan bid'a din an gane wannan shine abin nan din kenan abin da muke kai a nan shine in mutum ya yi wani aikin alhairi har wani ya gani ya koyi wannan aikin alhairi yana yi to bayan wannan mutumin da ya fara yin wannan aikin alhairi din ya risu to za a dinga ba wannan da ya girgiro ya tada wannan aikin lada ba ana nufin girgiro don addini ba girgirwa man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun to bi nan wasu malamai sai suka kasa bi sun ce akwai bid'a hasana akwai bid'a sai akwai bid'a kaza babu wannan duk wata bid'a annabi ce kullu bid'atun dalala to kowace bid'a fata ce umar lokacin da ya tara mutane sahabbai a wajen sallan tarawihi a bayan ubayyu bin ka'ab sai yake faɗi ni'ima albidi'atu hadhihi ma dalla da wannan bid'a umar yana nufin bid'an da ya girgiro ta yana nufi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba yi tarawihi ba an yi tarawihi sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ranar farko da ya fito aka yi sallah bai fi musahu daya ba sai suka fita suka ce kai ayi mu jiya fa da annabi muka yi sallah da daddare da ramadana a yi ta annabi kai sallah eh shi kenan sai aka zo har masallaci ya cika shi kenan aka fita gobe wanda suka yi sallah suke kai a yi mun yi sallah har karfe kaza tare da annabi ce ranar sai masallaci kasa daukan mutane aka zo aka yi sallah washe gari aka fita aka fada har haraba gaba daya annabi da ya ga haka sai ya ki fitowa sai ta zamansa har har har har sai da sallah bayi ya fito masabbai suna jira ya fito sai sai ce na san yanayin da kuke na san kuma zaman ku da kuke a nan din abin da ya hana ni fitowa kawai kada in fito Allah ya saukar da wani abu aya ko wani abu ya wajabta muku sallan tarawih ku kasa yi ku samu zunubi shi yasa kawai ban fito ba tausayin ku nake ji don ina iya fitowa kawai a sauko da jibril ce to yanzu sallan tarawih ta zama farali ko a tafiya fa kenan ya za gani to annabi wannan ya tsorata to kaga bayan annabi wannan ya tafi sai umar ce to yanzu a dawo asali na jam'i sai aka yi shi to sai ce sai ce ni'mal bid'atu hadhihi ma dalla da irin wannan bid'a da Umar din yayi ya samu da mutane ko yana sallah da sai ku sai ce da kun taro a mutum ɗaya mana sai ya sa Ubay bin Ka'ab ya ja sallah sauran su bi baya ya ji ana karatu zai ce madalla da wannan bidiya to ba yana nufin bidiya eh, wanda ake nufi a ba wannan abun da shi Umar din sannahu kenan wanda dama maujud ne yana nan ana kawai din ba a yi to yanzu Umar kullun in aka yi tarawih yana da me yana da lada man sanna fil islam sunnatan hasanatan kenan to kullun yana da lada yanzu aka yi jam'in tarawih ko a ina a duniya tunda shi ya fara ya sake tada shi bayan annabi sallallahu alaihi wasallama to kaga yana da irin shine wannan kenan sai sun matala hadhihi al-aya sai annabi ya karanta wannan aya wa naktubu ma qaddamu wa afarahum qala faqassamahu bainahum sai annabi ya raba wannan abun da aka tara tsakanin wayannan mutane a wannan a hadisi imam muslim da imam nasa'i da darami da tahawi da baihaqi da tsayalisi da ahmad duk suka ruwaita wannan hadisin Wabin abi hatim ga sunan dai har zuwa ƙarshe wanda mai littafi ya lissafo su a cikin wannan shafi wannan shine ƙarshen wannan babi kenan abubuwa da muka samo kenan mamaci zai amfana da su bayan mutuwarsa abu guda nawa kenan yanzu biyar tunda muka fara babi muke nufi abubuwa guda biyar da aka ce bayan musulmi ya rasu zai amfana ma tafa'u bihi ma yan tafi bihi almayyit abinda mala ya sa babi kenan sai lissofa mana na daya mai addu'an da ake masa kullum kullum addu'an da ake ma ya Allah ka gafarta ma wani ya Allah ka gafarta ma wani to zai samu wannan ladan wannan addu'a din da ake masa kullum za a dinga bashi lada za a gafarta mishi za a yi masa rahama in ka roƙa masa rahama duk abin da ka roƙa masa shine na ɗaya kenan na biyu fa biyan azumi na alwashi wanda waliyansa za su yi misali ƴaƴansa kenan iyaye alwashi in har na samu kaza zai yi azumi uku sai ya samu bai yi ba bayan wansa waliyansa su yi masa sau wannan nauyin da ke kansa da ya tsora kansa yanzu ba za a masa azaba za a ɗauke masa wannan nauyin an riga an sauke kaga ya amfane shi kenan na biyu kenan na uku eh bashi a biya masa bashi daga kowane irin mutu mutu ya mutu yana bin sa bashi wani daga cikin musulmi ce na dauke zan biya masa ya biya shi ma wannan zai amfane shi ko sai me sai da na wanda zai bari a waladun salihun ya da'u bihi shine wanda muka yi ajiya kenan sai na biyar na garshe wanda muka yi yanzu ayyuka nagari da ya bari wanda aka lissafo irin waɗannan ko kaga ba mu ji sauke ƙura'ani ba ko mun ji mu ji duka duk karanci karancin da ake yi ba mu ji su ko daya ba ka kenan sai ce to babu mutum ba zai amfana da wannan ba mu bar su mu dauki wanda zai amfana da su ko kuma mutum yayi abin da zai amfana da shi shi kansa yayi ma kansa ajiya tun da tafiya ne misali mutum zai yi tafiya bai rike guzuri ba na'am kaga nan idan bai da waɗanda za su yi musu to shi yayi makansa mai guzuri Allah shi wata zawwadu fa inna khairaz zadi attaqwa ta kullum mutum ya samu wani wurin da zai dinga jefa wani abu malahiran kada mutum ya dinga tara nan kawai na duniya duniyan nan in ya tafi ya batta fa shikenan sai ya bar magada kawai sai fada sai kaza sai kaza shikenan da yi magana baban sai na ana bin baban ku bashi shi ƙarya ne ba bin baban bashi ko da da gaske ne sai ƙarya ta don kada su biya don kada su taba kobo da shi ya ta wahala ya tara an iya kubutar da shi da yawa yana faruwa sai su ki biyan sai ga su masu wanda suke bi sun zai suna tabe wallahi sun ki biya mun yi mun yi mun yi sun ce wai basu ma yadda ba kuma ga rubutu mun nuna musu ga takarda sun ce sam su ba su sani bai gaya musu ba ga sa hannunsa bai gaya musu ba saboda kada su taba kobo to kaga bai da yayi wa yau shi kuma sai dinga ma kansa abu wanda zai dinga samu a can to kada kullum mutum ya yi makansa abin na akwai abin da shi mutum din zai yi wanda zai samu a bayar suwansa akwai kuma wanda wanda suka bari wanda ya basu su za su yi masa kaman addu'o'i kaman biyan bashi kaman biyan azumin alwashi da kuma addu'a da wanda mutum zai bari amma duk sauran wanda mutum zai makansa ne an gane wannan su ne abubuwa kawai da mutum zai amfana da su duk wanda ya gaya maka akwai wani abu da wani mutum bayan mutuwansa zai amfana banda wayannan to ka tsaya ka yi tunani mai kyau akan wannan an gane wannan shine babban abu abinda wannan babu yake karantar da mu Yeah.